masu kallo assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na sharhin fina-finai inda muke duba kan irin fitattun fina-finai waɗanda suka zo muku daga masana'antar shirya fina-finai ta kanewood sunana amina sharif a wannan mako za mu duba kan ɗaya daga cikin gawataccen fina-finai wanda aka gabatar a 'yan kwanakin baya mai taken waye ne daga kamfanin aik films wanda fitaccen darakta Ali Gumza gaba da umarni haka zalika kuma marubuci mashirin fina-finai Yakubu Inuwa ya shirya. Shi dai wannan fim mai ɗaukar hoto Murtala Balala shi ya ɗauki hoton wannan shiri. haka zalika mai kula da na'urar sauti Ahmad Ismail shi ne ɗauki sautin wannan na'ura. Labarin waye ne labari ne da yake ba da wani haske ko labari akan wani matashin ma'auraci wanda mai yake da suna nasir tare da shi da matarsa samira waɗanda ɗan wata hayaniya ko kuma rashin fahimta ya shiga tsakaninsu sakamakon fushi da zafin zuciya da shi wannan yake da shi al'amarin da ya zama to cewa ya zama silar haduwar matarsa samira da wani matashin yaro mai suna kabiru nan fa suka ƙulla soyayya ba ji ba gani ka'in da na'in wanda daga bisani shi mijin nata nasir ya gane kuma yake kokarin daukan mataki kafin nan kabiru ya gano cewa samira mata aure ce kuma yana kokarin rabuwa da ita amma samira ta nuna hakan san ba za ta sabo ba za ta yi ba da su na kokarin daidaita kai da kokarin kuma jan hankalin matarsa ya nuna mata gaskiya nasir ya rasa ransa waɗannan masu soya guda biyu kabiru da nasir suka haɗa kai suka ɓoye wannan gawa wadda daga bisani kuma Suma wani al'amari ba ya faru a tsakaninsu wannan faruwa wani al'amari ibawa samira damar ta kokari ta ci gaba da zama da abin ƙaunarta masoyinta wato kabiru daga bisani dai labari ya ci gaba har zuwa ƙarshe inda ita wannan mata samira ta kwashi abin da ta aikata a hannunta sa'ilin da shi kabiru ya ƙoƙarin gane kansa a tare da ni a cikin wannan shiri za mu tattauna da ɗaya daga cikin waɗanda suke da ruwa da tsaki a zango na biyu idan mun dawo kenan a zango na farko kuma za mu ɗan duba lokaci kaɗan kan wannan shiri da abin da ya kunsa mu je zuwa zango na farko sunan fim ɗin waye ne Mai shiryawa Yakubu Inuwa, rubutawa Yakubu Inuwa, ɗaukar hoto kuma Murtala Balala, ɗaukar sauti Ahmad Ismail, umarni Ali Gumzak. Jarman wasan sun haɗa da Sadiq Sani, Aisha Aliyu, Nuhu Abdullahi da Ali Nuhu. Labarin wasu ma'aurata ne Nasir wanda ke zaune da matarsa Samira wanda saɓani ya shiga tsakanin su sakamakon fushi da yake da ita. Wai so wani ke gaya miki na cewa idan kika ga ina magana da mata kar ki zuwa ki mun magana da ki mun kice ki tsaya da magana da su wai idan ina zo idan ma neman su zan ki isa cana ne isa cana ne ba su Wani wani ne magana kake faɗa na yi laifi dan na gaya maka haka dan na ce maka dare yayi ka zo mu tafi ba wani nan ba wani magana dare yayi kawai so kike cana ni magana da su kawai shine kawai au kana nufin magana da na faɗa shi ma still laifi ne kina magana kina magana kina magana kina magana sauka sauka ma mota get out asset out of my car fetch man kuri. in kin gara ma ki je duk inda zaki lamarin da ya zamo silar samira haduwa da kabir wadda ta ɓoye masa aurenta Ya na kina tafiya ke kaɗai akan titi ba jin sanyi ne babu yadda zan iya ne ya kamata ka tafi kada dare ya maka kuma kaga ana sanyi ba kya son samu lada kenan ko Ladan me zaka samu? Ladan ɗaukakin ɗora ki akan babur ina mana in kai ki gida. <sighs> Ba ka ganin garin haka za ka iya shiga cikin rayuwa. Au, ba kya san in cika saladata? Gashi. A'a, ki bata, ki bata kawai. ki tafi da ita yayin da yasa zai ɗauki mataki akan lamarin wanda hakan ya sanadiyar rayuwarsa ta faɗa soyayya da shi sosai nasir ya gano cewa matarsa na bin namiji a waje yayin da yasa zai ɗauki mataki akan lamarin wanda hakan ya sanadiyar rayuwarsa Allah ya tona asirin ku Allah Allah ya tona muku asiri da cin ta ba abin da yake faruwa bane to kaf na san iskancin da kuke aikatawa da ke da shi da kin ɗauka ba sani bane Ya abin yake, ya abin yake, yi mun curu, yi mun curu muna Allah ta'ala. Da, na yi niyya daga ke harshe sai na kashe ku. To amma na bar abin a tsakanina da ke a tunanina tsakanina da ke za mu sasanta ba tare da wasu 'yan iska sun sani ba. Saboda haka yanzu sai mu tafi gida mu je mu sasanta tsakanin mu babu wanda ya sani. Mu tafi. Nasir! Nasir wallahi ba na son ka. Wallahi ba na son ka kadar nake so. so na? Ba kya so Samira? Wani kike so? Wani Nasir, dan Allah ka haƙuri ka abin ya maka zafi kenan saboda lalaci matata a ni ba haka nake nufi ba amma da Allah ka hakuri me kace nufi to matata ce ba na rike ta abin ya maka zafi kenan after all abin da kuka aikata tsakanin kai da ita kana shiga gona ta wallahi ban san mata aure bace ba dan Allah ka hakuri Nasra Nasra na Allah ba shi ya kamata ka hukunta wallahi ne ya kamata ka hukunta saboda ni na kawo kaina nan wurin ki tsaya ki gani da zan kashe shi yau dole ka kwana a lahira dole ka kwana a lahira babu wanda zai hana in kashe ka dole in kashe Samira da saurayinta Kabir wanda ya nadamar mu'amalarsu da kuma fara ƙoƙarin rabuwa da ita. Sun ɓoye gawar mijinta a gidan gona, hakan ya sa ta tabbatar masa da cewa ba za ta iya rabuwa da shi ba. Samira da Kabir sun yi hatsari wanda ya janyo Kabir ya manta komai nasa, hakan kuma ya bawa Samira damar canza fuskar Kabir zuwa ta nasa, domin ta ci gaba da kasancewa da saurayinta. barka da fadarka alhaji nasir usman nan shine mu can bangaren shine kicin ɗin nan kuma shine bedroom shugaba ba da daga ƙarshe gaskiya ta bayyana samira ta kwashi aikinta sai dai mu mutu tare in ya so mu haɗu da kai a rayuwa ta gaba abubuwan burgewa fim ɗin su ne 'yan wasa sun yi ƙoƙari matuƙa kan gabatar da saƙon shirin An ɗan yi wasa da hankalin mai kallo wanda hakan ya sa ba za a gane tafiyar shirin ba kai tsaye. Kabir a gaskiya lokacin rabuwa da kai yayi. Ba san iya zama aure da kai ba. Ba san iya maka biyayya aure. Saboda a musulunci ma dan namiji mai matan da yake bin kwatan auci. Hukuncin shi a musulunci jefewa ne. Allah ya Ni za ka tuna amana. Ni za ka wa mutunci. Ni za ka wa amana. Ni za ka wa mutunci. yau babu mai raba kan babu mai raba da kan wannan siyasa Allah ba ni za ka ci amana wallahi ba kai sama wallahi ba kai sama wallahi ba kai sama kat haba mala ya kamata mana aiki akwai hoto daidai gwargwado ashirin kurakuran fim ɗin su ne an rinka sa hotunan gine-gine na titunan abuja bayan kuma ba a nan aka ɗauki shirin ba Sannan kuma babu wani scanning da ake kira mai suna CT scanning, kamar yadda likita ya faɗa wa Samira. Amma da aka kawo CT scan da aka yi masa, sai muka ga ya haɗu da wani ciwo da a likitance muke kiranta psychogenic amnesia. Yana jawo mutum ya manta al'amuransa. Cutar da aka ce ta samu Nasir ba za ta bar shi ya iya sanin yadda ake rubutu ba, ko tuƙa mota, sanin hanyoyi ko wasu al'amura tunda cuta ce da mutum yake manta komai a rayuwarsa. Har Nasir ya gama jinyarsa a asibiti kafin aikin da kuma bayan aikin. Ba a ga wani ɗan uwansa ko iyaye ko yaran ofis sun je duba shi ba. Duk da cewa an nuna yana da dukiya matuka, sai matar shi ita kaɗai. Wai daman Idan an yi wa mutum sojiri yana fitowa da gemu da ƙasimba haka kamar yadda aka nuna mana Nasir? Hoto na ta yin tsalle a wajen da MD ke jawa yaran ofis ɗinsa hankali kan yadda suke tafiyar da aikin. Sannan kuma har aka gama shirin ba a nuna wani nasu ya ziyarce su ko wata mu'amala ta dangi ba, illa yaron ofis ɗinsa da matarsa. Gashi kuma gawan Nasir ta motsa idanuwanta bayan Samira ta harbi tike. Akwai canjin hoto na discontinuity akan mayafin Samira lokacin da suke magana da Kabir. Gashi kuma soka mutum wuka a baya ba zai kashe rai nan take ba. Sai ya ɗau lokaci, idan gawa ta ji ciwo ko jini ya fita a jikinta ba ta ajiwa na tsawon wasu lokatai ba tare da fara wari ba, ko da an saka mata sinadarai. Ta yaya aka yi gawan Nasir take daidai bayan ba a saka mata komai ba, ga rashin wuta, gashi kuma ba a mutuwa da take ba. masu kallo shirin fim ɗin waye ne a tare da ni a wannan zango muna ɗauke da wanda ya shirya wannan fim yakubu inuwa yakubu barka da zuwa ya harkoki to masha allahu a takaice shi wannan fim na waye ne wani irin sako yake ɗauke da shi kuma me kuke so ku isar ga masu kallo to alhamdulillah kamar sako ka yi sharhi da ɗan yi bayani a takaice akan abin da fim yake kunshi to kai tsaye zan iya ce maka darasi na farko mm. shine mafiya yawanci zaka ga mutum yana samun kansa a yana soyayya da mace eh. wani bai san matan nan tana da aure ba kuma abubuwa sukan faru a tsakaninsu wanda shi ba shi da masaniyar cewa tana da wannan auren to muna nuni da da yawa idan mutum ya haɗu da wanda bai sani ba ya yi dogon nazari ko bincike akan wace ce ita tukunna kafin ya je ga yin soyayya ko wani abu makamancin haka to wannan za a iya cewa shi ma zai tafi ga kan mazan ko kuma zai iya tsayawa a tsaya a kan matan ne shi kadai duka biyun nake magana duka biyun kake magana amma idan aka yi magana kan namiji kaga namiji yana da aure ba laifi ne don ya nemi wata mm. ko tsakowa haka batun da addini ya ba shi dama ya kara eh. wannan akan mace ne yake da kuskure shi sa mu ma muka yi nunin akan iya kana nufin akwai matsaloli da ake samu kenan mafi yawanci yanzu da mata waɗanda suke aure suke ɓoye aurensu suna soyayya da mazaje a waje wannan abu ne da yake faruwa sosai ko ga akwai buƙatar ku yi shirin kwarai kuwa kwarai ko hakan yana faruwa sosai to a ina ka dauki shi wannan fim kenan an dauke shi a cikin nan garin Kano a cikin Kano aka mm, shirya shi gaba da mm, mm. to alhamdulillah shi wannan fim naku a ya samu yabo matuka na ganin cewa ya zo da labari kuma labarin wanda ya tafi kai tsaye bai karye ba kazalika kuma 'yan wasa sun taka rawa musamman na ganin cewa sakon da aka ɗora musu nauyin su isar sun isar da shi gwargwadon hali akwai kuma magana da ake cewa an samu a hoto daidai gwargwado a wasu guraren a wasu guraren kuma ya dasashe a kyamara tarin karawa tana girgiza jiki da sauransu a wasu gurin sautukan ma an samu wannan matsalar amma kuma kun yi kokari matuka kuma kun cancanci a yaba muku to akwai magana kuma ƙorafe-ƙorafe ƙorafi na farko ka magana cewa an ɗauki wannan fim kacokan a jihar kano to amma kuma an rinka ganin wasu gine-gine manya-manya da tituna na abuja ana saka su a cikin wannan hoto menene alakar wannan gine-gine da titunan abuja da kuma shiri da aka yi shi a kano kacokan edo eh kasan wannan wani lokacin ana samun lokacin da aka zo post production that is bayan an gama mm. a wurin shi hada abin da ya shafi fim din akwai abin da ake ce masa cut away eh. a dan tsar mu dan wasu hotuna yawa to hmm. a irin wannan zaka ga kamar shi wanda ya post production da is editan wani lokacin a wurinsa ake samun irin wannan kamar ya kana nufin shi edita ko mai hada hoto yana yin gaban kansa kenan ba wai yana yin gaban kansa ba yana da abubuwan da za a sa wurin tsarma waɗannan hotuna idan kana ba da labarin gari mm. kana nuna wa mai ɗan kallo cewa duk abin da ya faru kama daga wani motsi zuwa farfajiya zuwa waje zuwa mm. kewaye mm. duk na wannan gari ne ba za ka zo kana ba da labarin abin da aka yi a jigawa ka ɗauke shi ka tafi fatakwal kana nuna fatakwal ba. shi duk wannan abin da kake magana eh. ah, bana ji yana nuni da wani abu da ya shafi cikin fim din. ko kuma yake tafiya da labarin hudu ko an nuna wani abu da ya faru a abuja wanda ya hau kan wannan labarin ko kuma ya so ya karya idan babu mai sa ku ɗauko hotunan gine-ginen abuja na dare ko na rana ku rinka saka a cikin abin da aka yi kawai ana ƙara shi ne saboda beauty kawai na shi garin kanan da kuka yi ba shi da beauty din ba shi da beauty na ce mun saka na kano ai me yasa kuka dauko na abuja shi ne dalili <laughs> ina na gaya maka shi mun dauki na abuja mun yi amfani da shi ne saboda ah, shi mai editing din yana da kana har yanzu kana so ka kawo maganar mai hada hoto mai hada hoto kuma umarni ake bashi gaskiya ne kai ka ba da umarni kai ma ba ka ba da umarni ba sai a ce dai darakta tunda kai mai shirya ne kai ne ko darakta ka ba da umarni ko kuma da masaniyarka da yaddaka aka ba da umarni aka ɗauko hotunan abuja aka saka da yadda ta an gaya mun na ce ba matsala daidai ne a tsari ni ban ga kuskuren sa babu kuskure eh. to masha Allah akwai magana na gama na cewa babu an yi magana likita yana magana CT scanning mm. mm. yana gaya wa Samira mm. kuma a bincike da aka duba babu wani scanning da ake kira CT scanning mm-hmm. me kuke nufi da CT scanning eh, to um, da na san zaka yi mun tambayar da wanda tunda daidai gwargwado lokacin da nake rubutu akan shi wannan labari na ɗanyen yan bincike na yi tambayoyi ga likitoci akan terminologies irin nasu um, abin da aka rubuta ct scan na ga an sa anan to amma a rubucen ba ct ba ne na gari that is sity na ga an rubuta a cikin korafin mm. c ne da t me kenan to shine na gaya maka ya gaya min to amma da kaga yanzu an ɗau lokaci gaskiya ina da shi a rubuce na abin da ake nufi da c din da t din ban san za ka yi min tambaya a yanzu akai haka ba amma kam c ne da t kuma likita ne ya shi wanda ya rubuto ne yana magana cewa ya buga duk abin da zai buga bai ga makamacin wannan ba amma za ka iya samar da shi nan gaba ko kuma za mu iya nuna ko kuma yana kallon mu mm. zai iya bincika ya je ya duba ya mm. buga c mm. capital ya buga t capital in ya dawo eh, in bai samu hakan ba ya dawo kananan kalmomi eh. in ya buga babba bai samu ba sai da in babu kuma sai a neme ka kai tsaye a ji menene ma'anar abin nan ba mu sani batun da ko kai ka yi binciken ka ko kuma ka ce su masana abin sun riga sun sanar da mm, kai sannan a ce cutar da aka ce ta samu nasa din mm. cuta ce wadda idan ta samu mutum mm. yakan manta duk wasu abubuwa da suka faru a rayuwarsa wani abubuwa da ya riƙe har ma waɗanda ikoya koya kamar na rayuwa kamar tuki ko waya ko wani abu da na da na ko tafin ko rubutu ko wani abu haka amma ko kun nuna cewa shi nasir bai manta komai ba ya dai manta mu'amala da wani abubuwa da suka faru ko haduwa da mutane mm. amma bai manta hanyar da zai kai kansa ofis ba mm. bai manta yadda zai shiga mota i tuka ba mm. bai manta yadda zai dauki waya idan daddana a hannun iya magana da mutane ba ta ku cutar daban ce da wadda ta zahiri wadda likitoci suka santa koya abin sunan dai wannan cuta psychogenic amnesia kuma ina ji daidai gwargwado Um, likitan da ya bayani a kai ya dan ba da dan highlight a kan ya dan ba da sharhi a kan yadda cutar take um, gaskiya ne ya manta abubuwa da suka shafi rayuwarsa da suka faru a kansa amma ko a ciki ina ji likitan ya faɗa cewa um, bai manta yadda zai tuka mota ba bai manta yadda zai saka riga ba kaga um, a tunanina a duk abin da ya shafi matsala ta kwakwalwa kowace da irin fa'idarta a kan mutum ko kuma kowace da irin tasirinta da take wa mutum. Eh, amma ita wancan a bincike mm. nata da zahiri yadda mm. take kakan manta komai abin da ka koya. Mm. Amma za mu dawo idan muka da za mu dora. Wasu kallo kuna kallon tattuna da muke da a Yakubu Inuwa akan wannan shiri nasa na waye ne a cikin jerin shirye-shiryenmu na sharhin fina-finai. Za mu je hutu idan muka dawo za mu tashi daga wannan tambayar. masu kallo barkanmu da dawa kuna tare da mu a cikin wannan shiri na sharhin fina-finai inda muke duba kan fitaccen fim din na waye ni daga kamfanin aik films wanda yakubu inuwa ya rubuta kuma ya shirya a kazalika fitaccen darakta a lugumzag ya ba da umarni a kazalika kuma baya ga wannan shi wannan fim an shirya shi ne da haɗin gwiwar fitattun darakta masu 'yan wasa irin waɗanda suka hada da sadik sani sadiq aisha aliyu tsamiya nuhu abdullahi ali nuhu da dai sauransu mai shirya fina-finai muna magana a kan cuta da kake magana ta cewa psychogenetic mm. psychogenic genic mm, amnesia, amnesia. Eh. to kuma ba su likitoci ƙwararru sun nuna cewa akan manta komai har ila irin abin da aka koya mm. amma kai naka kana magana cewa zai iya tuna wa'annan abubuwan da ya suna zaune a kwakwalwarsa abin da nake Ah, ka ce likitoci sun ce likitoci a binciken da yadda aka yi su da suka rubuta sun ce likitoci sun yi bincike kuma sun karanta sun duba ita wannan cuta hmm. tana nufin dukkanin abubuwan da mutum yi ko yi mu'amala ko i koya hmm. zai manta su zuwa na watanni daya zuwa shida ko hmm. kuma shekara ya danganta to amma ku kayi magana cewa ya manta mu'amala da ya da mutane amma kuma duk abubuwan da ikoya suna nan daidai bai manta su yadda suka ce likitoci ne suka faɗa haka ni ma likitocin ne suka gaya min mm. cewa akwai abubuwan da zai manta wanda suka shafi rayuwarsa banda kaza banda kaza banda kaza an samu sabanin ra'ayi kenan a tsakanin likitan ku da kuma likitan su gaskiya ne to masha Allah akwai inda ake magana cewa har Nasir ya gama jiyarsa hmm. hannuno shi ya danyo satuttuka daga hmm. baya aka yi mai aiki hmm. bayan wata shida kuma aka zo aka abin amma ba a ga wani dangi nasa mutum mai arziki kamar wannan matashi da kuma mm. ya haɗari har isa samu wani al'amari amma ba a ga mahaifansa ko yan uwansa sun zo asibiti sun duba shi mm. ko kuma waɗanda suke aiki a ƙarƙashin sa <coughs> illa matarsa kaɗai ya kai abin ya fara haka akwai sun ɗin da muka yi bayani akan haka bayan an sallame shi daga asibiti mm. inda shi wannan abokinsa na ofis ya zo suke gaya mata cewa sun yi suke gaya mata cewa sun yi saboda su zo su san halin da yake ciki amma ta hana dalilin ana wata saboda ta cimma wannan target din nata ita ta hana a san gaba inda yake kai kana ganin zai yi mutum da iyalinsa da komai da arzikinsa da 'yan uwansa ba ku nuna ba shi da kowa tsantacce ba ne <coughs> ya haɗari a zo a zauna tare da shi amma wani nasa a ce matarsa ta hana ta zo ba ta gani zai faru a kasar hausa a ƙasar hausa a kano ma ko labarin na gaske ne labarin ba na gaske ba ne ƙirƙirarre ne ko kuma an aro shi ne daga wani wuri ƙirƙirarre ne ƙirƙirarre ne mm, an ara abubuwa da yawa da aka yi makin to watakila shi yasa a aran ne za a iya samun cewa mm. abin da kake magana kamar haka iya faruwa kana zato ne ko kuma a'a haka ne a'a amma dai bara a ce mutum ni yanda nake gani da mm. arzikinsa da komai da girmansa a ce ya yi accident mota ta lalace har mm. za a iya cewa canjin fuska da wani abu amma a mm. ce babu wanda zai zo ce mai sannu eh. ai addini ma yana magana cewa ka je ka duba mara lafiya ya ma fi ka je ka ce Allah ya ji kan rai a takaice ko za mu je tafiya ta gaba shikenan za mu je tafiya ta gaba ko kana da wani bayani da zaka kara <laughs> zan maka bayani ne a kan shi gaba daya shi akwai wani abu da ake cin sa Ah, a ba mu da lokaci wannan eh, gwada mu amsa abubuwan da tukuna to bari mun gama da sauran lokaci za a yi wannan kuma daman an ce an yi wa mutum sojari amma kuma lokacin da aka yi wa nasa sojari hmm. sai aka gan shi da gemu da kasin basa bayan da aka naɗe bandeji hmm. bayan da aka naɗe ko da aka warware bandeji eh. tana faruwa idan an canja mutum fuska gaba ɗaya da komai hmm. an za a da da shi a buɗe shi a gan shi da gashinsa da komai a jikin an samu ai lokuta ba ana gama masa sojiri a aka buɗe ba lokacin da aka zo aka finally aka bude sojoji din lokacin already an dade da yin sojoji ina ji a da an bude fuska kenan ta sha iska sannan aka sake rufe a koya eh, ai da aka bayan an yi sojiri in an rufe ai ana budewa a duba fuska a sake rufewa a likitance a likitance to wannan lokacin da aka bude an gama ne completely muka nuna budewa da gemun da gashi da komai ya taso an nuna ai time spam a wannan ta nuna ai tsakin eh to ai ba za mu ta nuna abin da ya faru a cikin wata ɗaya wata biyu wata uku kawai za mu abin da da dan kallo ya gani kun bude kun ce bayan wata shida an bude fuskarsa da wannan aiki an ga gashi a jikinsa to abubuwan da duk suka faru a wannan wata shidan za a yi ta bayanin su ne a karshen lokacin da za a bude ai a matsayin ku na kwararru mm. za ku yi wa yanda shirya abin yanda mutum zai gane ga irin yadda kuke so ku fassara labarin mm. a kallace a kalle shi mm. ko da ba ku tafi daki daki ba mm. dan kallo ya ga kun nade wannan daga wannan aiki da aka yi an nade bayan wata shida an bude an gan shi da gashi ya canja fuska shine magana da dan kallo shi abin da ya fahimta ya ce to zai yiwu idan an maka aiki a ganka da gashi a kumatunka har da ah, gemu shine na gaya maka amma ba a lokacin aka yi aikin nan ba an ɗau lokaci to ko gashi ba zai iya fito maka ba iya wannan lokacin a'a ya danganta da yadda kuka gabatar da abin ai ko eh, ana ku gashi zai iya amma a likitance a likitance a eh. likitance su eh. likita ya ce ba zai yi haka ba amma naka likitan naka likitan ya ce masa zai ba musamman watakila inda i karatu ko kuma inda ya samu ne. akwai hoto da aka ce a rinka yin tsalle mm, mm, mm. wato jamkar da ake samu wajen da md ke ja wa yaran ofis ɗinsa hankali kansu yadda suke tafiyar da aiki ba ku lura da wannan tsallan hotunan ba ne ko jamkar karatun da aka yi a wannan wurin um, ba zan iya tuno wurin da baka kalli fim din ba na kalla baka ga wurin ba kuma a matsayin ka na kwararre mai shirya fim ban ga inda aka samu wannan technical baka ga inda technical era ne eh. za ta iya faruwa ban ce babu ba mm. amma ka san dan adam ne mutum zai ta yiwu akwai din a wurin akwai ma tun da aka ce akwai amma gaskiya to an kammala fim din gaba ki ɗaya tun daga farko har ƙarshe mm. ba a ga dangin mijin ko dangin mata ba illa mm. abokinsa da yake ko mm, kuma a ma'aikaci me yasa kana ganin rayuwa za ta yiwu har na tsawon wannan lokacin babu wani dan uwa ko wani da zai iya zuwa to ka zo inda ɗazu nake so ne bayani shi fim wani lokacin aka sa shi akwai abin da ake ce masa janda akan me ka ɗora fim ɗinka me kake so ɗan kallo ya kalla ba zai yi dama mutum kawai ka nuna shi kawai ba shi da amma a fim janda abinda muke so kawai shine a'a a zo da dan psychological wani abu wanda idan dan kallo yana kallo a ƙarshe ya ga ba haka bane ban sani ba ko ka fahimce ni mm, kan na jijin ka yawa idan abinda nake nufi da janda shine tafi da fim din akan wani tsari muka tafi da shi kamar ka ce comedy ko ka ce wai kana da tan irin wayannan mutane wayannan mutane fina-finan da ake mm. ba ana kwaikwayo ko ana duba ko ana tafiyar da su bisa yanda wayanda suka goge kamar na amurka da na india suke ba duk haka su suna yin fina-finai ka ga mutum hakurin su biyu ko su uku a ce tsakanin su kadai ake yin fim a kammala suna yi suna yi suna yi irin shigen wannan labari da kuka dauko na waye ni eh ina da fim din da mutum uku ne har aka gama ba a bukatar kowa to masha Allah akwai magana da ake cewa gawan nasa ta yi motsi da idanuwanta lokacin da aka harbi tike kun lura da wannan gawan nasir nasir yana kwance ta kibta ido idansa ya yi motsi lokacin da aka harbi tike ko tsoro ta ji gawan nasir eh nan ma ko baka gani ba ga inda ga wannan baka ga inda na to akwai inda ake magana cewa an samu canjin hoto a wajen ita ma mayafinta lokacin da suke sa insa ko suke mai da magana tsakaninta da kebi mayafinta yana nan ya sauka kuma sai aka sake canja hoto sai aka ganta kuma gaba ɗaya jikinta a rufe nan ma kun gani ko ba ku gani ba ai haka ba ma nan ma ba haka ba mm. akwai inda ake magana cewa gawa mm. kun ajiye gawa a cikin firinji mm. ta ɗau lokaci kuma masu masana sun ce za ta iya buga musamman matan da an nuna an caka mai wuka a baya saboda haka wannan kuma ba zai iya rukuwa ta zauna tsawon wannan lokaci a cikin wannan firiji ba ba ku bincike wajen ya ake adana gawaki ba ne kuka kai amfani da wannan tsari na ko kuma ya abu yake ai gawan nan da aka sata a firiji ta daskare kuma za ta iya yin tsawon lokaci provided da cewa akwai sanyi a wurin ba abin da ya same ta maganar da ake mm. ko da an sa mata mm. wani sinadarai wanda ku ba a nuna kun sa sinadari ba mm. kuma akwai ciwo jini ya fita a jiki dole za ta iya samun ta wannan bugawar ba ku yi bincike ba ne a dai da sanyi ba abin da ya same ta ba abin da ya same ta sanyi a cikin gurin ba abin da ya same to akwai magana cewa idan aka cika mutum wuka ta baya mm. nan take ba zai mutu ba zai iya daukan mintuna ko awanni ya mm. danganta da yanayin zubar jini ko da abuwa mm. amma kun nuna an cakka wa nasa ruka ta baya mm. nan take kuma ya faɗi ya mutu ai ta ƙara kwana ko a hannun aka caka masa in ya faɗi zai iya mutu abu na Allah kuma abu na Allah eh. to shikenan <laughs> masha Allah masu kallo mun <laughs> gode alhamdulillah masu kallo nan muka kawo karshen tattaunawar tare da shi wannan mai shirya fina-finai Yakubu Inuwa da kamfanin AIK akan wannan fitaccen fim din nasu mai suna waye ne kar ku manta kuna da damar da za ku iya aiko da dukkan abubuwan da kuka jibanci shirin fina-finai abin da kuka kalla wanda ya burge ku ko kuma wanda ya samu akasin haka ta sauran zaurukan sada zumuncin mu ko kuma ta na gizo-gizo ko kuma kai tsaye ka tuntuɓe ni a handle ɗina na instagram ko kuma twitter a aa sharif a madadin duk waɗanda suka taimaka nake cewa mu haɗa mako na gaba insha allahu ma'asalam.